ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu mu nake bisa da masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam a shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawar da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da wani ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Misau da Damba a jihar Bauchi Aliyu Baffa Misau dangane da batun ƙarin kuɗin makarantu da wasu makarantu a Najeriya suka fara yi lamarin da kuma ya haifar da kace na ce musamman ma daga bangaren iyaye da kuma ɗalibai ba tare da na ja ku da nisa ba ga madina dauda tare da bakon namu a yayin da ake ci gaba da taɓarɓarewar tsadar rayuwa a ƙasar wasu cibiyoyin ilimi sun sanar da ƙarin kuɗin makaranta yayin da wasu ke shirin yin haka domin tunkarar illar cire tallafin man fetur wannan mataki ya jefa yawa yawan iyaye cikin zillimi a yayin da ake dab da komawa makarantun firamare da sakandare a a watan Satumban nan mai kamawa. Wannan ne ya sa ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Misau da Damban a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, kawo ƙuduri a zauren majalisar wakilai da ke cewa a soke duk wani batu na biyan kuɗin makaranta a ƙasar baki ɗaya. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, Honorable Baffa Misau ya yi bayanin hujjojin da ya sa ya kawo wannan ƙudurin. Da farko zan gode Allah cewar ni biya na akai ne lokacin da nake primary school duk wani ɗawainiya ta ta primary school lokacin karamar hukuma ta local education authority na ita ta ɗauki nauyi lokacin da na zo zan yi secondary school a nan aka sake ɗaukan nauyi na na tafi secondary school na karatu aka ban ɗakin kwana aka ban katifa aka ban kujera aka ban littafi ban biya kuɗin makaranta ba na tafi jami'a a bello university zaria aka ban ɗaki aka ban accommodation aka ban scholarship naira 750 a ciki nake iya biyan dukkan ɗawainiyata lokacin da na tafi bautar ƙasa an tallafa mu kafin na gama bautar ƙasa na samu aiki a guri uku ko hudu ashe ni al'umma ita ta koyar da ni al'umma da gwamnati su suka rene to ina yau in an ce za a tsawwala a abin na fito daga jihar bauchi jihar bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da out of school children mu ne na farko a najeriya da yara ba sa zuwa makaranta ba don komai ba saboda talauci saboda abinan ya faɗu sai a ce kuma yau dan abin ma da gwamnatin tarayyar take yi na naira dubu arba'in da biyar ta rufe ido ta ce kawai amma mai da shi dubu ɗari yanzu ku duba jama'a yau wani abu ne mutane suke cikin haicinsu babu wanda yake ganin hannunsa ko bayan hannun shi ƙasa ta ruɗe tattalin arzikin ya kwace ɗe eh, yallaɓai ba abin da yake da sauƙi to yau a yau ɗin kuma a ce ɗan talaka wadda dama unity schools akan ɗauki waɗanda suke da ilimi ne a kai su unity schools sai ya kasance yau masu ilimin da aka ware a primary schools ɗin yau ba za su iya zuwa unity schools ba fi sabilillahi wannan yi ƙarin bai baiwa wannan batu da ka taɓo honorable batu ne gaskiyar magana da yake damun al'umma musamman a yanzu cewa akasarin ire-iren masu wannan shugabanci ko suke rike da madafin iko a ƙasar nan kamar yadda ka yi bayani gwamnati ce ta yi musu kome na ilimi a da yanzu suke rike da madafin ikon ina gizo ke saƙan ne da su ba za su iya tuna abin da aka yi a baya ba na su kyautata wa sha'anin ilimin kamar yadda aka koyar da su kowa da irin nashi tunani tunaninsu shine mun hai ko kuma na hai ko kuma ya hai saboda haka ai ruwan sa da ƙasa amma fa shi din ma yanzu da yake wannan kujerar ai yana cin ɗan karen wahala yanzu yau in ɗansa yana jami'a mu ɗauka base university ko nile ko skyline university in kana da ɗa ƙwaya ɗaya sai ka biya miliyan biyu zuwa uku to shi fi ɗin shi in yau za ka yana da 'ya'ya biyar ka magana miliyan goma sha biyar bai kamata a ce mu hau saman ko mu ɗauke kurangar da na ƙasan mu za su taka matakalar su iso ba bai yi ba ina jawo hankalin shugabanni kan cewar su ji tsoron Allah su sa ilimin nan a gabatin da mu kyauta aka bamu duk 'yan shekaru na an bamu ilimin nan kyauta bai kamata mu uzurta ko kuma na ƙasa da mu talakawa mai yiwa akwai 'ya'yanmu ya'ya misali nake faɗa 'ya'yanmu 'ya'yan abokanmu da muka yi primary school wanda ba su je gaba ba yau ba za su iya biyan kuɗin ma ordinary ta secondary school ɗin ba ballantana ka ce za su yau in za a rubuta waye ko ne ko wallahi ba a iya biyan kuɗin Ba ka ga ana wahala sai ga mutane ya sa ake samun yaran ba sa iya zuwa makaranta wannan matsalar dole hukuma ta duba ta gani kuma kamar yadda muka ba da wannan kuduri za mu yi tashin tsaye bari ma in faɗa za mu yi tsayuwar alifi akan lallai wannan dokar sai an sama mata da lokacin ai daga su namibia su south africa ake kawo 'ya'yan kasar waje unity colleges din nan su zo su yi karatu a yanzu wannan damar da za mu sa 'ya'yan mu sai karatu ba ma 'yan kasar waje ba muke so mu toshe ya za a haka kuma in an yi wani din ma bari in faɗa maka mummunan abu sai an nemo extra lesson teacher a gida yana koyarwa yaran nan ina gurbin ilimin yake ya lalace ya gurbace a gaskiya za mu tsaya a kai bakan cewa mun yi wannan kuma za mu bi shi sau da ƙafa alhamdulillahi akwai mutanen da muka san suke da irin wannan aƙidar a majalisar a yanzu za mu sasu sai an sama wa talaka gurbi na ilimi da ilimi da ya yaƙi ya jahilcin kana talaka kuma duk da jahilci a abun ya yawa ciwon mahaukaci honorable baka ganin laifin kila ba za a ce na gwamnati ba ne kadai tunda ai akwai wasu jihohi da suka ce eh sun yarda makarantun firamare zuwa sakandare zama kyauta kuma duk iyaye da basu kai 'ya'yansu makaranta ba suna iya gurfanar da su gaban hukuma a hukunta su mhm. to ina kake ganin an samu rashin tafiyar da mulkin yadda ya kamata da zai sa kowa ya samu irin wannan ilimin da kake faɗi. Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyanmu Madina Dauda daga birnin Abuja da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin yajibirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Da tangar ɗaba. kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa